وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيومنا إيغا وتم ذو الهجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبور أريه أور ثلاثين دا شبعة دا بقي شيني كما أكو غوة ترى إلى ديا دبور شاشرة ci gaba da karatun na littafin sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha littafin shak Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala bayan wancan mako din mun tsaya ƙarshen sifatin ruku siffar yadda manzon Allah yake ruku'i a cikin sallah yau za mu tashi insha Allah wujubul tuma'aninati fi ruku sai qul mu'allif rahimahullahu ta'ala wujubul tuma'aninati fi ruku mal arbani yace wajibcin nutsuwa fi ruku a ci ruku mal albani Allah ya masa rahama a wannan nukuba din ya yanke hukunci yadda matsala ce kamar yadda za mu gani insha Allah akwai ɗan saɓani kaɗan a cikinta amma da shi ya yanke hukunci cewa nutsuwa a cikin ruku'i wajibi ya ce wa kana yaɗma in fi ruku'ihi wa mara bihi almusi a salatahu kama salafa alwalin fasalin sabiq ya ce manzan Allah ya kazance. yana yin ko yana nutsuwa a cikin ruku'unsa kuma manzan Allah ya yi umarni da shi ma'ana ya yi umarni da nutsuwa a cikin ruku'i din ga mutumin nan mai munan sallarsa wanda muka ce sunansa Kullad bin Rafi kama salafa awwalul fasal sadi kama yanda ya shuɗe a farkon fasalin da ya gabata mun karanta a farkon fasalin da ya gabata mun karanta hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake gaya masa hadisin hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa ya zo ta hanyar abu huraira hanyar su ainihin imran da wasu su to a ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa sun marka hatta taɗa inna raki'a kaga manzon Allah ya gaya shi musu sala cewa sannan kai ruku'u sai ce kuma hatta tadma inna raki'an kuma har sai ka nutsu raki'an kana mai ruku'u din sa mallai ce ko ya gabata a fasalin da ya da ya wuce wani hadisin mun maimaita shi gurare da daman gaske to a karkashin wannan hadisin na shi musu sala hadisi ne wanda a imam al-bukhari ya fitar shi imam muslim ya fi da shi da yawa dai malum hadisi sun fitar da shi salhatis ibn hajar a karkashin hadisin sai yake cewa istidilla bi hadal hadisi ala wujubi tumanina fi arkanis salati yake cewa ana kafa dalili da wannan hadisin akan wajibcin nutsuwa a cikin rukunin sallah sai ya ce wa bihi qalil jumhur wannan shine kaulin jumhurin malamai sun tafa kan cewa na wajibi ce a sallah yace washara inda al-hanafiya anna tumanina sunnatu yace amma ya shahara a gurin hanafiya ya shahara gun cewa tumanina sunna ce a sallah yace wasaraha bidhalika zalika min musallafihim yace ya shahara ko kuma a bayyane shi karara a gurin da yawa daga cikin littattafan da suka wallafa su mamalan hanafiya din sai ce walakin kalamu tsahawi kasarihi fil wujubi indahu yace sai dai imamu tsahawi shi maganarsa kasarihi bil wujubi indahu tunda imamu tsahawi ba hanafi